yanzu ba ta haihun ba ne to shafi eh, zan in sani kai da muke tare da kai a nan wurin haka ne ba shafi'u na gani na yaya baiwa Allah in magana mana kin yi shiru me ya faru ba dai daman na san za a haka saboda ta zubar da jini da yawa kwantar da hankalinku ba ta mutu ba ba ta mutu ba ba ta mutu ba sai dai ku hanzarta ku kai ta asibitin birni domin kuwa jini ya zuba a jikinta da yawa kar a rasa abin da ke cikinta wa Allah yanzu ba abin da za ku iya mata anan yarinyar nan kafin aje asibiti ai ta gama galabaita ba mu da abin da za mu iya mata saboda injin din mu ya samu matsala sannan ba wutar lantarki generator mu ma ba mai a ciki sai sa jiya na ce in za ku zo ku zo da kendir da maganin sauro. zo mu shawarta ce zo yanzu tafi umene ne abin yi na san magana ce ta kuɗi kuma ni na rantsa da Allah ɗaka da waje ɗari uku ce a hannuna rashida kefa ɗari da hamsin ce a gurina eh, Allah ni akwai ɗari biyu da hamsin a wurina to ina ganin ku har haɗo na gunna ku mu haɗa ko na mota mu samu. Allah sarki yarin yana tana cikin wuya. Allah ka yaye mana. Na lillahi wa inna ilaihi raji. Nasa saka aiko? Duka ɗari bakwai ne kuɗin motar mutum ɗaya. Yau, bari in leƙa Allah sa ha musu bai tafi ba. Ina zuwa ku jira ne. Rashida. Kin san me za a yi? Akwai 'yan kuɗi a waya ki kamo min audu? Ije ya sayar da bakar akuyan nan ya kama mana kuɗin ko kuwa? Haka ne. Kin san tafiya babu guzuri akwai matsala. Ya Latifu. Assalamu alaikum. Hamis barka da. Shabiu, lafiya? Hamis ina ina cikin matsala. ina buƙatar taimakon ka dai-dai-dai, na san zai takura maka amma wallahi in baka taimake ni ba za a iya yin asarar rai safiu me ya faru mata ta ce haihuwa ta zo mata da dogon naƙuda yanzu haka jini ya yanke mata inna lillahi to safiu duba motar nan ɗayan ɗayanta ciki take da kayan mutane kuma na gwari kayan nan suna buƙatar a kai su da gaggawa cin gurbin ma daga babu kowa so nake yi yanzu mu tafi bakin hanya akwai dauda da kayansa suna jira na su zan loda a gurin mu shiga birni musu ka taimake ni ina cikin tashin hankali ba su yadda zan yi ba taimaka ma ka san me za a yi za ka iya samu buhun leda buhu eh eh zan samu to bari ka je da dai za mu matsar da kayan nan sai mu yi kokari sai mu samu guri mu sata saboda jini shi ma buhun yadda za mu tare kai ya bata ta ka gane ba matsala bari in je na gode Allah ya saka da kaga tare za mu tafi na nan dauke ta ta ni kuma hanya jin nan magani wato rogon nan ya dagu yarinya yadda rogon nan ya da a tunani na a maɗan noman rani ne ko a kasuwa muke siyo shi kasuwa dan rani bane ko kuma dan ina ne dai gashi nan dai ni in kika banni tunani na gaba ɗaya na ɗauka rogon nan a gonakin ku yake kawai zuwa kuke ku kamfato ku je gida ku dafa ku kama mu mace ba haka bane ba wannan dan kasuwa ne wata rana muna road block sai wata mota ta zo wuciya a ina ya Allah babu ya Allah sai na ce yara na ku tsare ta suka tsare wannan mota sun an shaƙe ta da rogo ashe daga karkashin kwaya ce aka loda himali guda sai aka kawo rogo aka rufe kwaya kwaya gero yaban da abin ke baki san wata kwaya ba sai ta gero a ta gero kawai na sani ai kwaya wacce ake sha a bugu kai laifi wacce gwamnati ta ce in mun gani makama yala bai ga muke sai da za ka rage mana rogon nan kuwa saboda na ga sai jan sakaki kai fa zancen banza ne da kai wani lokaci to akuya ne ni ko akuya ne ni na cinye wannan rogon ni kadai oga eh? amma muna da kudin zamu yata ina kudin da naga ka ansa a hannun waccan mota da ta wuce just 15 naira naira hamsin 15 naira eh wala mutum wancan mutum matsayaci ne naira hamsin kawai to da a ah, dakata dakata me da ko ta ko da ta da da wai da ko sabuwa ma kuwa to ai na gane shi kuma nan ita ce hanyarsa ni zan maganin shi in ya dawo ku tare min shi yana dawowa ku tare shi ke me rogo kuɗi na kawai na sani dakata ba kai kai kai ke kai ku kai ku tsaya tsaya tsaya um nawa ne kudin mu in har da wanda suka ci ɗari biyu na tuf tuf kenan to muna da kuɗin da za mu biya yarinyan nan don't worry muna kan titi za mu samu oga yau in baka manta ba fa ranar kasuwa ce haka ne ba na takardu mota kashe motan na takardu ba na takardu motan sannu wallahi na sannu ta ce nan wannan shine sahuna na farko wallahi ba abinda ne na man tambayan nan na tambi ka sau ka yi na ce ba ni takardun motan la la la la la la la oga wannan me ne ko ne jini ke zuba ka calm down calm down calm down calm down calm down come open your boot open your boot what kana hauka ne ka ɗauko mace mai ciki ita yau cikin motan ɗan ya faɗo motan ya taka ɗan ka kashe ɗan kenan This is mother. Let her come down. Ka gan shi nan shine mijinta shine ya tilasta ni na ɗauko su ni wallahi ko sisi ma bai bani ba. Ku taimako kawai na yi. You are under arrest. Ka wulakanta dan Adam Allah ya karama dan Adam kai ka wulakanta shi. Ranka ne dan Allah ku rufa min asiri na rantsa da Allah ko kobo ban bashi ba taimaka min yayi mata ta ce asibiti zan kai ta ba ni da kuɗi kun gani jini ne yake zuba ku taimaka min. ban ta ka zo motanka. ina zuwa Allah bai zami magana zo kaka bari na gaya ma in kana so mu rabu da mutanen nan mu dan samu wani abu mu basu ga matan nan tana cikin larura ba kamar nawa kake ganin za a basu kuɗiri ci da kai ka bani amma ka kaban yanzu ka bari in je gaban mota sai ka biyo ni zan sa a cikin takardun mota sai in ba su kaci ko to Allah bai bari in baka takardun kawo takardun kawo takardun Well, I'm going to move him. Nani, nata kudu? Igata kudu. Ячка, ячка. Thank you. Я корпе будь. То, это 30 minutes left. Okay. Tashi tsaye. Ki tashi na can baki na miki magana kin tsaye kina kallo na? Kuma can Can gaba kuma can gaba ki zo nan. can gaba za ki zo Pop saboda haka ya zama dole mu yi ƙoƙari mu dakile duk wani motsi na ɓatanci da mutanen da suke yi mara don hakan zai iya bamu matsala wa alaikum salam zuwa mutanen nan ba ta mu suke ba suna ko da wani lokaci suna kokari suna amfani da kafafen yada labarai na masu zaman kansu domin bata mana suna kuma hakan zai iya bamu matsala akwai wani shiri da suke gabatarwa wata mata ina ji ta take gabatarwa mai sunanta ne ma hindatuwa da hindatuwa da ta matsa sosai kuma a yanzu haka har mutanen gari sun fara a yarda da irin ƙarerayinta saboda haka ina ga ya zama dole mu dakile wannan wai abin da nake son sani shin wannan program din waye yake ɗaukan nauyin program ne a zai wuci jam'iyyar 'yan adawan nan ne masu wannan masakin gwamnan? <laughs> gaskiya hai to ta yaya ina da labarin komai akan ita hindatu mai gabatar da wannan shirin ai mata ce a wajen sarkin yakinsa ismail kalla akwai kanwata wadda muke uba ɗaya da ita tare su yi makaranta ai tare da ita hindatu to wannan dai ita ce matsala ta farko da ya kamata mu fara maganinta um, kwantar da hankalin ka sarkin yaƙi duk muna sane da waɗannan abubuwa kuma za mu ɗauki mataki a kai duk wannan shirye-shiryen mun san da su lalle kam wallahi ko jiya da na ji program ɗin sai da hankali na ya tashi kuma wannan program nan ina jin suna yin shi ne duk sati-sati ina tsammanin ma cewar nan da kwana uku za su ƙara yin wani um, ina neman afuwa game da zuwa na a makare eh, akwai wani mai korafi dangane da inda muka sa gaba domin sanin kanku ne makasudin zaman nan namu a nan wannan taro shine mu san hanyoyin da za mu bi mu ga cewa mun ci zaɓe gaskiya ne ya labai aiko ta halin kaka ko ya labai eh mun gama godiya nake sosai malam eh duk abin da ka ban shi na rubuta a'a ban riga na tafi ba amma dai na fito dan ga direba na ma ya zo eh a akwai matsala gaskiya malam direba na fa na ce maka ya riga ya zo ka san me kawai dai ka yi hakuri in shi zuwa gobe in ya so sai in fito da wuri tun da sai sha ɗaya za mu shiga kaga sai in zo tun iya tsin same ka no ba haka bane wallahi kai ma ka san duk abin da kake so inda aure na ne baka da matsala da shi amma dai kai hakurin ba shigo ban kaji to shikenan ga nan zuwa ma a can din tunda already madarban bai riga ya gani ba dama akara Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim magana ta ita ce shin yaushe za a gayyato malamai yan uwana musamman malamai na addinin musulunci a bisa wannan taro eh, haka ne gaskiya ne gaskiya ne a karama kalla ah, ɗazu mun yi magana da rabaran isha ai kun san shi rabaran isha ya zo ya same ni wannan zaman ma da shi ya kamata mu yi to akwai important issues da suka taso shi sanya bai zo ba amma mun yi magana da su sun ce mani ko kuma ya ce mutanensa dukkan su haɗe yake da always ready to kaga muna tare da su kenan babu wani wani abu malam adamu yana bin malaman nan a cikin dare ana hure musu kunne saboda karen nan ma sai da na hango shi ya je wajen malamin nan mai cogagge kafa mai tafiya a dokushe din nan da daddare <laughs> saboda haka wannan ita ce shawara ta don a zauna a fahimci juna kuma malaman na a jawo su jiki saboda haka idan ba mu jawo su ba su malaman suna iya bujire muna shi kina abin da muke bukata kenan gaskiya ne muna kan wannan tsari za mu zauna tare da malamai na addini zama da za mu yi na gaba to idan muka fita daga wannan zama to wanda za mu sake yi shine za mu zauna mu tattauna tare da malaman addini gaba daya haka ne ko chief daughters abin da yake tsare kenan kwarai da gaske akwai wani mai wani bayani kuma a assalamu alaikum a ni magana ta dama ita ce lalle ne a nemi malamai akan harkar nan addu'a muke so a sa a gaba don me domin neman nasara akan wani al'amari da muka sa a gaban mu sannan kuma ina kira ga gwamna lalle ne wannan ayyuka da aka ɗebo ake ta yi suka ɗan dakata ya kamata lalle a zuwa ɗora a kansu bayan ayyuka na tituna da suka lalace ga kuma asibitoci musamman na karkara muna son ya kasance an kai musu magunguna wannan asibitoci namu na karkara mun zo mun ɗora mun ci gaba da wani al'amari har zuwa lokacin da zai kasance an yi zaɓe mun yi nasara mun ci alhamdulillah bukata ta biya sai a ɗanɗana wa talakawa zuma a bakinsu domin su gamsu cewar za a yi musu wannan aiki ina ga wannan shine mafitanmu gaskiya ne ko da an kai nasarar in ma dakatar da ayyukan za a yi mu dai burinmu menene ai mu ci zaɓe ko ba haka bane Hello mommy. Mommy wai dan Allah ina direban nan ya tsaya tun ɗazin bai zo ba sai jiran shi nake yi. Gashi har na fito ban ganshi ba. Gashi yamma ta yi. Tun yaushe ya fito to? A'a wallahi ni ban ganshi ba tun yaushe ya fito. To ni dai ga na a bakin ajin tun nake a tsaye ban a ba har na gaji na tafi. a'a ni ban taba saving number shi ba gaskiya mu miki dai kira shi sai ya kira ni dan Allah ma wallahi na gaji da tsewa ga waya na mutuwa zai cajin shi ya kare dan Allah mommy please to ba nan ya isa. Nan kuma? Amma ba cin ne gidan ba? Can ne, amma gwanda in sauka daga nan ko? To shi kenan, ni ma nan din ya fi mini. Amma dai exam ɗin gobe kai za su ƙara turo mana ko? Ah. I'm sorry my dear. Gaskiya ba ne ba ne ba amma kin ga karki damu ba muna tare ba zan san abin da zan yi karki ji komai ok ka san me wallahi gaba ɗaya ma tsoron shiga gidan nake saboda ban san ƙarar da zan yi in fito ba oh my goodness no no no karka damu na san me zan yi sai dai duk daɗewar zan yi karka kira wayata zan fito wallahi ina gaya maka na kai awa biyu a makarantarsu ina jiran ta banganta ba bata fito har cikin ajinsu na je na duba duk inda ya kamata na duba banganta ba laji hajiya na'am kawo mun tishin ko goge gumi mhm. wannan naman kai yafe so mun da gumi kin san kaina kamar kan tinki yake mhm. kamar yadda na faɗa maka alhaji na rantse maka da Allah babu inda ban duba ba cikin ajinsu duk na duba ban ga yarinyar nan ba wallahi da Allah rufa mana baki da baki duk wari yana hamami kamar bakin kura za ta yi maka ƙarya ne ko ko ni zan maka ƙarya na ce ko ni zan maka ƙarya hajiya ba wai na ce kina ƙarya ba ne ko abin nan abin ne da na gani ne na sani nake so in sanar da ku kusan halin da ake ciki a takaice ne maka ƙarya kenan ko Dan allah duba ka gani baban fa'iza tun sha ɗaya yarinyar nan ta kira ni ta ce bai zo ya ɗauke ta ba gashi ko abinci bata ci ba ta tafi eh? tun sha ɗaya ta kira ni suna fama da jarabawa ta ce bai zo ya ɗauke ta ba amma dan rashin imani ya kama hanya ya tafi ya sagantalinsa hajiya lokacin da kika kirawo ni wallahi alhaji ina zaune ina ganin ajinsu gani ga kofar ajinsu duk inda ya kamata yarinyar nan in duba alhaji ba ganin ta. Sai da ta gaji da jira, yanzu ma ko ina ta tafi ma? Hajiya. Ko ta bi kawaye ma yanzu? Kai, Haladu, rufe yin baki kallon da kyau. Ka san ba wasa da yara, don na kai katon banza katon wofi. Ina so ka san wani abu guda ɗaya. Duk duniya, duk faɗin garin nan, duk girman garin nan, ba abin da ikwanta min a rai ya shiga raina kamar yarinyar na fa'iza. Ko wannan hajiya mai da kake ganin ta ba ta gabana ba ta shiga raina ba kamar ita wannan yarinyar da haka faɗa min gaskiya ina ka ji I will not call you but you make sure that zaki fito yeah I promise you promise yeah don't make me wait all right baby love you love you too alhaji a take Alhaji, aje a tambayi ƙawayenta da abokan karatunta. za su faɗi gaske wannan halar ka ji tsoron Allah kana wace makarantar tun sha ɗaya muka gama na fito nake jiran ka ban ganka ba amma yanzu ka ce ka zo baka ganni ba gafara mun na zauna alhaji wannan yarinya sai dai ko wani gurin ta je amma ba ta ajinsu aladu ka kalle ni da kyau ba na so ka rinka zo min da shirme rashin mutunci a cikin gidan nan ka gan nan wallahi zan sa zan yanke ma kunne sa maka bakin ka cinye shi ka sani kuwa rashin ma ka sani kuwa alhaji ina iyaka kokari zan zuban maka da hakoran gaba ina ga maka wallahi zan kuma tsige harshen ka in jefa kan duka su cinye kai da kai sa mai yanzu ba lokacin farauta bane ka gode Allah da lokacin farauta ne sai na baka mamaki ba na makullin motar nan a jan mana ka tashi ka fita da gidan nan kuma kada ƙara ganin fuska ka gidan nan alhaji da ka ba kunya ba tsoron Allah ka ce wai ka zo ba ganni ba ina ka zo ba ganni ba ni da nake ta jiran ka zo ka ni gida in ci abinci in kuma saboda za mu group discussion shine zaka ce ka zo ba ganni ba to ko ne ba za ka nemo wani ba oh. ji munafiki har da wani kuka sai ka ce wata sabuwa amarya Au, dama ke ba a taso ba kika dawo? Allah mu tashi ba. Za mu koma su shine fa nake sai kin san ban ci abinci ba na fita. Ga kuma ba zan iya cin abincin su ba. Shine idan munafikin ya kai ya zo ya gida ya kani in ci abinci ya tsaya. Wallahi ban ci kuma yana ga mun koma sai shi za zamu dawo mun wallahi. Ku tashi ku fita, ku tashi ku fita zan yi waya. Fita. Hello, ranka ya daɗe. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na keke da keke sai kuma wani makon inda sarki mai kowa mai komai gatan talakan da bashi da mai kare masa ya sake sada mu da alkhairin sa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na keke da keke. Ka gama? Ya, that's good. Kai ke jira tun ɗaza ai. zuwa kin cika rigima wallahi kuma sai ki biyo ni har cikin studio me kun ki jira ni a reception ina ce ai yi ta kiran wayar ka a kashe shi yasa na ce bara na zo kuma kai yanzu Mansur sai ka barta ta shigo ka san da cewar idan MD ya shigo ya ganta mun shiga matsala yanzu sahabiya kake so ne yarinyar na na bata bata mana aiki za ta yi yarinyar na fa so take in ta shigo ta yi mutane magana kuma ba yanda ban yi da ita ba ta tsaya take tsayawa ko ko kuma so kake kawai in kinkime ta da kana yanzu sai in fitar da ita ah, ka ji mu da mutum akan me yasa zaka dauke ni to kin gani tsaya yanzu ma gaba ɗaya ba turare ne a gaba na ba dan Allah ki ci sai wani lokacin wancan ma da na siyasi bayar da shi ne kyauta da ni ban cika san irin wayannan turarukan nako ba yanzu din ma in ka siya ka kyauta ne babu ruwa na kawai ka siya ka ji bar ma ka ji kamshin sa me haka kike yi mai me haka la ka ji wani walakanci a wajen sahabi yanzu da na fesa maka kamar na fesa maka kashi to ma ka ji wani ke me haka ba ki san yana da asma ba hmm? ke me ki da tunani ne hmm? sai ki dauko wani turare mai shegin kafin tsiya kamar turaren yan buri ki zo ki fesa mishi to ni an gaya muka na sai ne zaka wani hauni da masifa karki mana suwa da Allah aiki muke get out I could have changed it out what appears. I shouldn't babu da kirezi sannu so tashi da kirezi ka gane sahabi kai haƙuri na ne da labarta mata shigo ba komai da Allah mm. dan yi min mixin mana kafin na dawo mixin kuma ina zaka je kai da baka da lafiya no ba damuwa tunda na shaƙi wannan ba matsala ina da appointment ne da wani asibiti <clears throat> so na dawo da Allah ka min mixing din da kafin da to it's okay um <clears throat> yanzu bari in ga me zan iya yi ka gane so da idan ka dawo din sai ka zo ka duba ka ga abin da aka yi a cimin amma ina bai baka shawara idan ka tashi tafiyar yanzu in ka fita kar ka ce zaka tuka motar ka ka gane in san samu ne ka nemi keke na pep ko taxi ne sai ka dauki chata kar ka samu damuwa dama ba da shi zan je ba kaga mukullin motar can ma na za ka ne general hospital zan je amma ya haƙuri na ɗauka kai kaɗai ne a'a ka shigo mu tafi mana ni ma ai can zan je ok to shikenan Alan sannu ko ciwon haƙori ko gaskiya ciwon haƙori mugun abu ne malam ba ciwon haƙori nake yi ba akwai wata shekara da ya kama ni kaga muka muki na nan kamar yabai bai na. ai sai da na so ma a cire shi daga jikina ka ja mashin ɗinka mu je na ce ni ba ciwon haƙuri nake ba a ah. Allah ya baka hakuri. kash na manta zakata da Allah idan ba za ki damu ba mai adadin sau zai mai da ni ofis Hello ranka ya dade eh ga na shigo yau babban ɗaki ko ok to bari a kwatanta mun sai a kwatanta mun no ba wanda ya san wajen ka na zo ai eh ok to bari kawai sai a kwatanta mun kawai ok to shikenan yawo au ashe kina bayana um da Allah ina ne wai ofishin Dr. Bunu ya ce min wai a babban ɗaki Ka bar shi a baya can wurin ne. Amma da Allah idan ba damuwa me zai hana ki mun kwatance kawai sai in je. Okay. Idan ka je sai ka hau second floor sai ka yi left. Ƙarshen ɗakin za ka ga security nan ne office ne. Okay to na gode kan wata. Yawa na gode. tashi a hankali sannu sannu zinatu sannu sannu sannu yawa ku mata a hankali yawa to Hamisu na gode Allah ya saka da alheri Allah ya ji kan mahaifa na gode bari mu je yawa sannu zinatu ku mata a hankali ina sannu na ne ne wurin nan ne wajen bari ku taho sannu nan ka saman kusa kai ga danga kai ga danga Ina za ka je haka? Eh dama kawo ta muka daga nesa muke ga tunan jini ne ya tsinke mata. Haka dai kuka iya. Sai ku jaɓe mutum a gida sai kun ga ta ɓaci sannan ku ebo jiki raɓe-raɓe ku kashi asibiti to ba mu da gado. mu da Allah ba kya ganin halin da take ciki. Inna. Ba mu da gado. Inna kina zuwa. Ba wa Allah. Dan girman Allah ku taimaka mana. Yarinyar nan tun jiya take barar da jini. Daga nesa muke aka turo mu nan ku taimake mu yanda Allah ya taimake ku. Na ce miki ba mu da gado. Na ce muku ba mu da gado ko? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ai da kun kai ta wani asibiti nan fa ba gado. Ah, tun da sun ganku da fararen kaya in ko ga masa ai saji. Amma ni da yake sun rena ni ai kin ga magiya suke mini. Ku taimake mu dan Allah dan Allah. Ya sani da wannan yarinyar. In za ku ji shawara ta ku canja mata asibiti dan wallahi ba mu da gado. Na ciki ma sun mana yawa. In ko ba haka ba ku janye ta daga hanya dan ta hanya. ba tausayi ba imani haka ake rayuwa a nan birnin yawa yaya dan gado eh. akwai gado amma kar gane ko eh. masu kuɗi ake ba gado da haka shawara ce zan baka ka kawo 'yan canji yanzu za ka samu gado kamar nawa nawa ne kana ji ko eh. dubu biyar sai kuɗin mai dubu ɗaya da za a zuba janareto haba Allah yanzu a ce man injin ma kuma majinyata su za su siya kai aka ɗaga min murya aka ɗaga min murya baiwa Allah kwashe ta kubuta kwashe ta kubuta na ce. aba baiwa Allah ki kwashe ta kubuta. ina za mu kai wannan na na ga muku dai kwashe ta kuma ta da mana kan hanya a kwashe ta a fita can ina za mu kai wannan ina za kai wannan to rashida da yan kuɗi a wayannan taki Sani na wa ina Hello? Umar, a'a, ah, eh, ba na ƙauyen da Allah kana gari? Ni ma na shigo, eh, wallahi ina cikin matsala matata ce ba ta da lafiya don Allah, a ina zan same ka? to to eh, bari in zo da Allah gani nan yau ina da Allah ko ruwa ne kuɗin shafa mata a fuska zan je nan baya ina jin zan samu wasu 'yan kuɗi in yaso ko wani asibitin ne sai mu je bari in yi sai kai da shiga wani zonan ai wasu sun wuce bata ce ba gado ba saboda mu an ga daga kauye muke Allah ba mu saboda mu daga kauye muke saboda mu daga kauye muke Allah sarki shafiwa Allah ya ba ta lafiya tana asibitin kenan wallahi tana can ai hashi a ƙasa fa kamar tinkiya ba wanda ya damu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zuwa to lillahi Allah ka taimake shafi'u ga wannan dubu biyar ne da Allah a yi haƙuri babu ciniki yanayin garin Allah ya ba ta lafiya Na gode abokina. damu. Allah ya saka da alheri. damu. Allah ya ji kan mahaifa. Allah ka canza mata ko wani asibitin ne ka hanzarta a canza mata wani asibitin. <laughs> ranka ya daɗe kamar yadda ka sani mun samu labarin cewar an kawo kayayyakin aiki asibitin nan daga cikinsu har da injinan ba da wutar lantarki guda uku ran ya daɗe sai na kamar har yanzu asibitin bai wadata da wuta ba duba ga yanayin yadda nan inda muke yanzu ma babu wuta a ofishinka shi ran ya daɗe me za ka ci dangane da wannan batun mm, to gaskiya ne an kawo injin wuta kwarai da gaske eh na gan su da ido na ma amma sai aka ce injinan guda uku ne ni kuma sai naga guda ɗaya guda ɗaya ma kuma baya aiki kaga of the record wannan tsakanin ni da kai ne gaskiyar magana mu ma mun samu labarin cewa injinan nan kwaya uku ne amma ɗayan nan da ka gani mu ma shi muka gani kuma batun rashin wutar lantarki gaskiya ba mu da wadataccen mai ne shi ne isa ba mai kwarai da gaske ran kai daɗe ita hukumar asibitin ba ta iya siyan mai ne na ɗauka duk wasu abubuwa da kuke marasa lafiya suna biya ne ko kyauta kuke musu kai dai ka bar wannan zancen abin sai addu'a kawai waɗansu ne suke amfana ta wannan hanyar idan an fitar da kuɗin ma maimakon a siyo mai wadatacce sai a siyo ɗan kaɗan don haka gaba wuta to Allah ya kyauta amin ya rabi um, ranka ya daɗe to batun wutar lantarki ba kai ai wannan tun sha biyun daren jiya raba mu da wuta kai wani lokaci ma sai mu kwana biyu ba wuta a gidan nan a asibitin ma kwarai da gaske don sai mi kwana biyu ma wani lokaci ba wuta to Allah kyauta um, ranka daɗe to me za ka ce dangane da batun haihuwa kyauta da ba da magani kyauta ba yawwa wannan kowa ya kama ta sa magana ta gaskiya ko daga ina ne daga an san cikin ta haihuwarta komai kyauta ne kai kai kai ina za ku ji haka kamar ya ina za mu Ni mana ciki za mu shiga ciki ina ba kya ganin yan halin da take ciki ko ba kya tausayin ta kamar ya ba ku da gado ba mu da eh, gado eh, eh, ha ai wannan yan uwan anti Khadija ne da Allah su su shigo to ai ba su mun bayani ba Na gode, na gode. Allah ka irin ku ba iyaka. kamar sai na haɗu da wasu mutane guda hudu dauke da kati a hannunsu wato suna bin layin siyan magani a kantin sai da magani na asibitin nan ni abin da nake so da kai ka gane shine abin da na sani na gaya maka shi kenan kawai ka fahimta to ranka ya daɗe godiya nake na gode a malam ɗan jarida ah. ka fa ɗauki alkawari idan ka yadda na ji cewa da gurina ka samu wannan bayanan to zan yi denying kuma ba zan ƙara baka wani information ba ranka ya ai baka da matsala da ni alkawari ai alkawari ne kuma don tuwon gobe ake wanke tukunya ba matsala mm. na gode ni ma na gode kwarai da gaske na gode ta huta sai haƙuri Ajiya, me ke faruwa ne nan? Me faru kuwa? Rashin imani kawai da malaman asibiti da rashin isassun kayan aiki. Sama da awa ɗaya kaya tana zub da jini har sai da ta mutu kamar wata tinkiya. ko kare ne aka yi masa haka wallahi tallahi an nuna rashin imani a wannan gurin to wannan shi kuma dan wanta ne ko ne mutunta ne kaga ka tambaye shi ma tambaye shi ka Aisha da tambaya sai ka shi mafata Allah ya ji kanta am da Allah idan ba za ka damu ba ina son ɗau muryarka domin nuna duniya abin da ya faru da kai Ko za mu iya sunan sunanka da dalilin mutuwar matarka? mutumi na ga mutuniyar ka can fa ta zo fa wace rayyar ah. gidan gwamno mana kai wani yarinyar tana yan renin hankali ce kai da Allah dakata ku ba ku da aikin yi sai zagin mutane in ta jiyo gaba ba ku iya magana ƙasa ƙasa ya kamata ku gyara halin ku da Allah Yauwa, na ce maka ka tsaya a nan gurin kakka sake gaje wani guri don na san ka da shegin yawon tsiya. Ni ka ta ina daina dawo. wani irin ka je ka dawo cewa na yi ka tsaya a nan gurin ka jira ni kaga sake ka je ko ina dan ki jaju barka da zuwa hajiya barka da zuwa hajiya sannu zuwa an zo lafiya kai da shi ka bata waje mana kana ganin ba kuwa ba za ka bata waje ba hajiya bismillah bismillah hajiya da ka dan kakkaɓe gurin don naga kamar ya dan yi kura to hajiya yanzu ma hajiya bismillah ya gajiya ya aiki a jiya sai masha Allah sanda zuwa mm. ba fa zama na zo yi ba ko baka gama ɗinkin ba ne na kamar kana nema ka shuka na kan kujera ne hajiya ai an gama ɗinkin na ba shuka ki ba wai ki dan zauna ki huta kafin da tattaro kayan ne da Allah dan yi sauri dan gurin naku ne kamar kicin din wata kakana amma gaskiya ya kamata ku dinga sa air freshener a nan gurin balarabe ka ji yadda gurin yake tashi ga wasu duk a tuttuɓi in allah da za a fesa koma in allah da yankin sake zuwa bara ki samu wannan matsala Salam. da an dama an sa su a jaka ajiye yawa damar ragowar kudin cikin kudin ka dubu arba'in ko na eh. baka dubu ɗari da ishirin kwarai da gaskiya jiya am ko za ka ɗan taimaka ka kira manya wani yanzu ma kuwa jiya kira a daga shi nan zuwa entertainment ta wai a mota mashi kawai mashi to aja kwasu kayan nan ka kai mun mota ka kwasu kayan ka kai mun mota sannan kuma don Allah ka dinga ma mutanen nan fada masu sa kayan nan kasan a gyara saboda kwastomomi mata. to insha Allah ba za a sake ban Allah ya Allah kiyaye hanya hajiya a gaida a gaida mutan gida balarabe wannan shegiyar yarinyar kai kada mu da ita ba zai wuce zuwa ta dinga rena mana hankali ba wannan banzan yarinyar mai kama da kaguwa ba za wuce dinga zuwa nan tana rena mana hankali tana gaggawa mana magana ba wai mu muke wari Allah ya kawo mu lokacin zaben da mu rama mu ma ba ta kama take babanta gwamna bane ta je ta tambaye shi kai ya kake zaga mana kustomomi mutane suna kawo mana arziki wajen kuma ka zo kana zagin su wannan ba rayuwa bace an zage ta kwastomin banza kwastomin gobe ta zo ta gaya mana wannan magana a nan gudun wai mu muke wari saboda tare na mana hankali banza yar barayi kawai wallahi ba yar gwamna ba ko yar shugaban kasa ce wallahi sai na faffasa mata baki barayin banza sun sace kudin mu sun yi mana ƙarya banza za su yi mana lambatu da titi ko ko makabarta ba abin da suka na mana sai labarin banza labarin wofi na iska na ƙarya wallahi sai mun yi maganin su rayya yar gwamna mutumina wai wayya yau me mutumin ya sha ne wa ya sani ne ba abin da na sha wallahi ka ji ma har rantsi inda ta ƙara nan ta hauka ta yi mana wannan haukan da ta ƙara yanzu wallahi na fasa mata baki ko ƴar ce ce ko babu ruwa na da wani matsayin babanta na gaya ma ta je ta tambayi baban nata ai lokaci yayi da zai neme mu me yasa baka faɗa a gabanta ba sai da ka bari ta tafi da ku kai kwanan sel na kwana a cikin tsakiyar teku Wai me kake jira ne ka tada mota mu tafi mana? Ka tona. kasanka wani kasan naka ibana ka tona ban gane kasanka ba bana son renin hankali na ta haradu don goma tiki in gaya mata lolinin abin da kike kuma in gaya mata wate take kuma da gobe dan kana bude miki kofa ba nan koma gida ta na gaya ma hadi abin da kike ta tijararri kakka ya dani yawwa matoya yanzu take bayani yanzu take magana madala mato ya madala na ta aradu ɗari bata ɗari ina yanki ka nemi ka a can dana ni ka tada mota mu tafi jawo. kuke irin wannan abin ne tun ɗazu lesson teacher ku ya zo wajen almost 30 minutes amma har yanzu ba ku tashi kun je ba mom you know i love this game so bari na karasa mana so na kiris na kore shi ba ya jira mama na nan da minti 30 ba sai mu kare fitowa ba kai kuma sai dama bige na kake tashi ka bani guri na gaji ne mama tashi na ce tashi ka bani guri kana ta faman bige ni giya ke ma da ki Da kika gansa ba za ki tashi daga wurin ba? Sai sun ɓaɓɓalla ki da wannan ɗan iskan takalmin da kike sakawa. Da kika gansa me yasa ba ta kauce gefe ba? <laughs> Wallahi ina tausayin takalmin nan naki. wannan shekin takalmin in baki rabu da shi ba wata rana zaki ganki pieces a ƙasa ƙasusuwan ki za tsinta haka a hada ai kuma ma wannan takalmin yana min rana kin ga yadda maza suke bina idan ina wucewa kes kes gafara sakarya jibeki ba ki da hirar da ya wuce na samari ko ba ƙwara guda ɗaya na kirki sai shashashe ba wata irin Raya, ki hmm? an so ɗinkin? Mm. An so ga sanar wurin mama. Daga shi magana. Kin gani? Raya? Mhm. Je kicin ki haɗo min salad. Ni sauri dan Allah. Saura kuma ki cika min cream. Kin san ba na son ne kiba ko? Hmm. To mara mutunci. Mu da muke da kiba sai mu mutu. <laughs> Mama. Mama wallahi ki rage ciye-ciyen nan. na kin rage na hana ki ci idan ke ba za ki ci ba to kake so mu hana ni in ci ba matsala ta bace amma nake ban nan sha abin da nake son sha sun yi dan uwar gida sarautar ƙar mana <laughs> wallahi har yanzu dai muna nan muna fagen daga a haba zan dawo insha Allah ake <laughs> ba zan wuce karfe goma ba saboda mutum ɗaya kawai nake jira da ya zo insha Allah za ki gani na taho ke me kike daga hankalinki insha Allah za mu zarci yawa ga ma wanda nake jira nan ya shigo sai mun yi magana Allah ya riƙa ma <laughs> your excellency yawa gwamnan gobe insha Allahu <laughs> to Allah ya sa insha Allahu ya ko yau ni ma dan dana ne in kira ka da abin da yan adawa suke kiran ka me ke na ranka dai <laughs> kafu gwamna yau <laughs> yaya aka yi ne ranka daɗe mun zauna da shugaban jam'iyya ya faɗa min taro ya yi kyau ya yi armashi an tattauna muhimman al'amura abin da ya fi ɗaukar hankali a wajen shirin nan da ake sakawa na mata iyayen giji amma an dakatar da shi ko? a tukunna kai wannan fa top priority ne fa ba na son wannan shirin a ci gaba da nuna shi a talabijin ba <laughs> ɗan kai dai baka taɓa nemar wani abu a waje na ka rasa shi ba ka kwanta da hankalin ka kai dai ka gane akwai matsaloli ne shi wannan shirin idan muka bar shi ya hau akwatin talabijin wannan gurgun magen zai yi amfani da shi ya lalata mana image mu a gaban mutane kuma wallahi kashin mu sai ya bushe. zauna ku zauna ku zauna excellencies to a ci gaba mana aka tsaura aka yi shiru kuma sai malam alfawa sai malam to kamar yadda kowa ya sani ne abubuwa suna kyau mutane duk inda ka zagaya babu magana da ake sai maganan malam mutane suna ta fita daga jam'iyya mai mulki suna dawowa tamu kuma kwanan nan insha Allahu za mu karbi yan jam'iyya daga bangaren su sama da mutum hamsin to amma muna da babban yaki a gabanmu domin na farko 'yan adawa suna amfani da kuɗi ba su ma kuma fara ba sai in zaɓe ya karatu ta yaya za mu cusa wa jama'a kishin ƙasa su dinga yin zaɓe ba don kuɗi ba kuma ko da an ba su su karɓe kuɗin su zaɓi abin da ya dace wannan shine babban ƙalubale a gabanmu ina so a dakatar da wannan shirin ba tare da mutane sun san akwai hannunmu a dakatarwa ba your excellency mu muka yi sakiran kai ɗaya muka zira ido mun daɗe da sanin cewa ubala shine manajan gidan talabijin din nan kuma ubale ɗalibi ne a wajen wannan gurgun maken da ubale da mijin ita hindatu duk ɗalibansa ne kuma suna da mugun ra'ayi tsatsauran ra'ayi irin nashi dole mi wani ba kai to yanzu da ike mun san in an ba su kuɗi ba karɓa za su yi ba lalle ya kamata mu fito da wata hanya da su za mu shawo kansu kenan ko haka ne ina fata kuma sauran kafofin watsa labarai ba mu da ƙalubale da su ko ina muku albashar ya ku jama'ar alfawa gidan talabijin na alfawa ya ƙara fito mana da gaskiyar lamari shirin mata iyayen giji? da za a sa rana asabar zai ƙara girgiza talakawan jihar nan zai girgiza su kuma za mu yi musu illa da zara an sa wannan shiri haske fati haske fati ya jama'ar malam ina so in muku wani albishir kowa ya san wane ne alhaji saminu baba ya so ya halarci wannan zama da muke a yau amma bisa wasu uzurruka da suka rike shi bai samu dama halarta ba amma akwai sakonsa da muke so yanzu mu gabatar a gare ku alhaji saminu baba ya ba mu gudunmawar bas da za mu dinga fita kamfen guda hudu ba nan ya tsaya ba da kuma kuɗi zunzurutu har naira miliyan biyar bisa ga adalcin mai girma ɗan takararmu ya ce yana da kyau mu dinga sanar da abokan da muke yin tafiya da su su san cewa an samu wannan tallafi bayan wannan ya ku jama'ar malam wannan bawan Allah Alhaji Saminu Baba ɗalibin malam ne malam ne ya koyar da shi ya koyar da su yadda za su tafi da rayuwa har ya kawo wannan matsayin da yake kai to ya ga dacewar shi ma yanzu lokaci yayi da zai saka wa malam da irin abubuwan da malam ya musu wannan shine abubuwa da suke faruwa da malam malan adalin mutum ne kuma malan ya yi rawar gani wajen tallafawa al'umma kamar irin su alhaji saminu baba da ismail your excellency ba bukata a tabbatin ba da tarihi ko tuna baya masu iya magana suna cewa wai bar tuna baya gete ya ci sarauta idan kai abu dan allah to ka yi shi dan allah babu bukatar ka zo kana faɗi ka bar wa Allah abin da kawai a ci gaba da abin da za a babu wani your excellency muna da kyakkyawar halaka da su tuntuni kuma wannan halakar dai ita ce har yanzu muna da kyakkyawar fahimta tsakaninmu ba matsala na bar komai a hannunka ba komai kafi gwamna <laughs> <laughs> haske party haske party sai malam to kun ga dai alherin da malam ya aikata kun ga irin adalci na mai girma dan takarar mu to tun da haka ne kuma mun yi alkawari da mu da matanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu gaba ɗaya ƙuran mu ta malam shi saboda haka mu kuma malamai duk da abu duk karatun da za mu yi na ranar da za a yi wannan lokacin malam za mu yi wa sai mun ga ci zaɓe insha Allah Allah su to da wannan nake cewa assalamu alaikum wa'innan kayan da kike ta lodawa ba su yi yawa ba kuwa. Yawa me? Kina gaba tun safe ban da kajin nan kwaya biyu ba abin da na ci a gidan nan. Hmm? Gaskiya ne dai da ba kya so a fada Amma wa'innan kayan ko a na ma sun min nauyi balantana a cikin ki. Kina na gafara rufe min baki. Sha sha sha kawai. To in banda da sakarci irin naki wa'annan ba su ne za su narkar da maikon da nake ci ba? Ko zo kike shi kenan in zauna in lalace in zama kamar Salma. in mutu a banza a wofi ko to ki ka shiga shirgin da ba ba naki ba ki gani kin ci samusa fa ga dan waken da ne miki karfi sha biyu ga kajin da ne miki mai romo ga kunan ayan da kika sha roba biyu ga kuma alkakin da muka amsu jiya gidan antizi ga kuma ga kuma uwarki yanzu da zan sake ki dafa min ki ka in ci ko kawai da ba ta ganin abu sai ta magana Ɗan ɗan bar haka ina ga na ɗan yi maneji da wannan au bakin ciki zo na ci ubanki zo ki ɗaukan min shi man afuka kawai bakin ciki kike yi zan yi maganin ki kyanwa mayya kwance tsohuwar mayya me kika samu ido ki shaƙe ni kawai la mama ni fa ba ma wani abu zan ci ba labari nake so in baki labarin menene ranan nan ko da kika aike mu da muka dawo na ga alhaji yakubu sun zo gurin baba na gan shi sai kallo na yake sai kallo na yake na ma fa juya ina tafiya amma sai kallo na yake ta ina ta kallo na har na juya na cigaba da tafiya kallo na yake kirfa kan asiri ki fita ya yakubu ba ajin ki bane ya fi karfin ki rayya ki ban da shashanci irin naki ma me yakubu zai rike kuma da kika juya ba kina tafiya ina kallon ki sabon ido kika sa a tsakiyar ka da ya hango ki da shi baki gane ba na dan juya haka ne sai ina mishi haka ina dan tafiya ina yin haka shine na gane fa yana kallo na kin san sunan ki na gaskiya kin sani sha sha sha wannan shine sunan ki na gaskiya tashi ki bani guri Anti Salma. Daman kina gidan? Ina nan muna tare da mama. San da zuwa. Yawwa. Anti Salma. Hmm? Dama na zo ne na gaya miki wani abu. To wani labari. Me ya faru kuma? Mama. Tana nan ta cika faranti da kayan ciye-ciye sai ci take yi. Na yi ƙoƙarin na hana ta amma ta rufe yadda faɗa. Shi yasa ni ce bari yanzu mun gaya miki kila in ke kika gaya mata za ta ji. kuma na ji kwanaki kina magana a kan likita ya hana ta yawan ciye-ciye nan da wallahi oho dama aikan da ta miki ɗazu kenan supermarket amma a ta san an na kake ce na faɗa miki kin ji wai me ne haka wai ke me yasa kika raina ni ne in salma ba maganar reni bane mama yanzu idan kika kashe kanki ina ke son sa kaina kisa kuma me ka zancen kisa ana zaman lafiya ana zaune kalau me ka maganin mutuwa kuma a ciki ciye-ciyen da kike hatsari ne ga rayuwarki a gaba na fi likita ya gaya min ki rage ciye-ciyen nan mama kina hakura da kaɗan mana motsa jikin da ya taimaki na yi ba kya yi waye ce da ke bana yi to ko satin da ya wuce wancan shegin keken da ke gani sai da na haushi <laughs> a sati kin hauso daya me zai miki ke da ake so a kalla kullun ki hau for good 30 minutes kin ga uwata naji amma kin san menene ki bani yanzu wannan dan kayayyakin in karasa shi kiran sai a kori gaba ba zan sake ba ni ma sai in kiyaye naki wai ka haifi ɗa a cikinka amma ya rika juya ka kamar mm, mm, mm, shi ya haife ka to ki turo min ita asalin manafakar da ta gaya miki ta zo ta haɗa min sleeping tea din insha dan ni ma kiban nan kyan ga ba santa nake ba to ai gara dai umma in ba haka kika yi ba ta ya za a yi ki rage wannan kiban Allah ne mata da me. Rakiya, kai ka dole mama sai da kika je kika gaya mata ba ta ce ita ko haifa ta ta kin gaya mata ne danta da ke ni tashi ki je ki haɗo min shayin slimin ɗin nan samun sha duba cikin oven akwai wani rabin kazan nan ki dumama ta ki sa ta a cikin foil paper ki kama saura ki bari ta gani ko kuma ki gaya mata munafuka in sa ya wale mai da ke kauye sauri ki kawo Allah ka rabu da wahala excellency akwai matsala ko? akwai amma me kika gani abin da na saba gani shekaru da dama kamar me fa ai da sanda naga ka zuba wa bango ido to na san definitely akwai matsala akwai kan amma menene wato damuwa ba kamar a ce mutum ya zauna a kan kujera irin wacce yanzu muke zauna a kai in ka ce yi sama kujera ce sama da kai in ka ce yi ƙasa taho ƙasa da kai kwatsam sai ga wani mutum ya fito kuma ya faro mu tsakani da Allah yana sosai ya kada mu a ƙasa shi kuma ya ɗare wannan kujera akwai matsalar da wannan a zahirin gaskiya babu amma a na samun mutumin da zai ɗauke ka daga kan kujerarka to gaskiya babu shi idan ku har ma akwai wanda nake ganin zai iya kara da kai to sai da in gani na ya yi matattakala ya hau sama ya ɗauko wata ya sauke ta a tantagariyar ƙasa na leƙa na ganta da idona to anan ne kawai zan iya yadda zai iya buga da kai fulani na kenan kai sai matsala ta yi matsala da kin yi magana sai mutum ya ji kankare ta kai amma fa ƙarasa mana ina jin ka wannan musaki wannan musaki malam adamu da gaske ke fa wallahi in kana irin wannan maganan mamaki kake bani kar ka manta a baya fa mai kafa biyu ka kada ka hau to bare wani cangal dan Allah kuma in banda ma abinka yanzu kana ga mutanen garin nan da hankalinsu da tunaninsu da natsuwarsu da iliminsu sai kuma kawai su ɗauko wani masaki su zaɓe shi to in banda ma boko mai kwashe-kwashe mai ɗauko na sama ta haɗa da na ƙasa ai malam adam kwata-kwata ba mutum ne da zai tunkari inda muke ba dan yanzu wallahi kamata ya ce yana bakin titi na bara amma saboda tsaba samun gindin zama ka ji wai shine yake fitowa takara wai ya buga da kai gaskiya wato ya mallake zuciyar mutane ne abin kai da yadda aka akwai sihiri gaskiya zan iya yadda da kai definitely idan ba sihiri ba ba abin da zai sa mutanen gari su zaɓi wannan musakin ba abin da zai sa su so shi to da ike kin yadda da ni a wannan karan wai shin ina mutumin nan naki ne wanda ya taimaka mana zaɓe na farko ok malam dan kande hmm. yana nan yawa ko da yake shi ba so nake mu je wajen shi ba matsalar shi shine ya cika ginda ya ka'idoji masu tsauri amma duk da haka gobe gobe goben nan don Allah ki fita ki je ki nemo shi ki gaya mishi matsala ta taso akwai bukata kuma taken bukata ta wannan karo ta bana ita ce gwamnati na ta zarce ko ta halin kaka malam kuri in je in soya maka kwai <coughs> dakta kenan ni fa wannan kayan mai kwamfadan dai kawai ci nake ba yan ku bane ke dai ku je ku ta dafa kuna ce ku da yake kun saba da shi da zan samu koko ya fiye min wannan shayi na ce maka akwai da raguwar miya ko in je in tuka maka ko dan kaɗan ne sai ka samu kaɗan ci mm. wannan fani ko san fakin san abin da ake cewa jikar ka mutu to ina ci ne kawai saboda dai maganin kada olsa ta kama ka ka daura mu olsa kamfen ɗin da ka sa a zuciyar ka ne eh. shine ne yake hana ka cin abinci <laughs> malam dubi yadda kai rami ba ka tsayawa ka sha ruwa kullum da ka ci abinci to ya za a yi ai haka ne dole tunda jihannan tana cikin wani yanayi na damuwa da sauransu da tabarbarewa dole ne sai mun shiga cikinta Mommy! kuma kullum zan tafi to ba kin samu yancin tuki ba kar ki sake ki je ki shirman da zai sa ya kwace motar daga hannunki kin san halinsa na san. to Allah ya bada sa'a amin sai dawo karfe nawa za ku fito daga jarabawar um sha ɗaya za mu shiga mu fito sha biyu amma ba zan dawo ba saboda zan tsaya ɗan karatu to to a da lafiya Allah ya sa bye bye bye bye wallahi malam kana bani mamaki hmm. saboda jiya ta lalace sai ka biyo musu kuma ka lalace suna suka ka sai malam sai malam sai malam kuma sannan wani gwamnati malam ba lalle bane a ba mu. kin ga dai irin halin da jihar nan ta shiga saboda haka an samu matsaloli kuma jiha ta tabarbare ya za a yi mu zuba hannu ah, mu zuba idanu muna ganin abubuwa suna tafiya haka amma malam ba za ka biya musu ba ka sa kanka cikin wahala saboda wasu na imanin mutum baya cika sai ya so dan uwansa abin da yake so kansa saboda haka jama'ar jihar nan suna cikin wani yanayi na rashin ruwa wuta eh, asibitoci ba magani mutane suna ta mutuwa eh, lokacin mutuwa su bata ba dole mu tsaya mu abin da ya kamata kamar yanzu ke ce a jami'a kina koyar da ɗalibai ki zo ki musu jaraba a ce sun faɗi ya za ki ji malam ni ɗalibai nan suka faɗi jarabawa ba na iya bacci mm-hmm. saboda za ka ismail failwa ban koya musu abin da ya kamata ba shi sa suka faɗi to irin abin da yake faruwa a jihar nan kenan dole ne mu ma kada a zama mun samu feluwa wajen rashin abin da ya kamata a bismillah sa a samuel kai ba ke to ka ce musu ina zuwa to bismillah bari tashi ki take shinkufa me? Ji an kisa mata ke cewa mota ta kawo hannunta. Eh. Tuna Allah ki rage mu haya ki ajiye na a kusa da. Tsaya. Eh. Ba hanyar makarantar ku zanyi ba sauri nake kuma ina da exam yau don Allah fita sauri nake yi. Ana makaranta zan je ba. Asibitin alfawa zan je. ba sa can nake furata. Ba hanyar asibiti ne ba don Allah fita sauri nake yi. Fita mana a'a. Yarinya ita miki magana ki zauna kan mu da Allah jiki da Allah. Rufe mu kofa je ki da Allah. ka naci sai ka ce mai yara mutu abin nan ba ji sai haƙuri fa kin tafiya ce da ke go ai gaba ɗaya mugun halin uwarta babu abin da ta baro in ban da ma ƙaddara ina ni ina kishi da mahaifiyarta wannan zama da su masifa ne ki hakuri. yar uwarki ce to an ta ba ganin hakan ai ita kullum kallon yar aiki take min a gidan nan ko dan ta gani yar riko ce kuma wallahi duk ba laifin ta bane laifin ba ne bari in je kan makara to kenan, sai kin dawo Allah ya tsare idan kin dawo ki same ni a bangare na to ya sanda zuwa. Ya, Baba Sani. Ina kwana. Lafiya ya aiki. Masha Allah. Na je ofis ɗinki wajen su biyar ba kenan. Lafiya kuwa? Eh to dai gaskiya duk bayan minti ashirin sai uga cin jin duba ki kuma mun kira numban wanke ba tafiya. MD kenan kake nufi? Eh shi. Gaskiya wayata ta samu matsala don ɗazu aima ya jefa ta a kofin shayi. Amma an jima ma nake tunanin zan je in samu wata in siya in Allah ya yarda. Okay. to kake manta dai gaskiya ana son ganin ki da ojenti to ba damuwa Yes, come in. alaikum barka da yin labai zauna nan yalla bai an ce kana nemana na Allah isa da lafiya lafiyar nan da sauki ina shirin nan naki na mata iyayen giji da za mu sa wannan makon yana editor room ana haɗa hoto har yanzu ba a gama ba ai ki faɗa masu kada ma su tace su bar shi idan da hali ma ki goge shi daga cikin kwamfutar domin ba za mu sa shi ba ki koma ki je ki sake wani sabo fresh kamar yaya ya ban fahimta ba shirin nan fa yayi kyau sosai kuma abin da nake so ka gane ya mata sun yi bayani sosai akan abubuwan da yake faruwa a zahiri to yaya za a ce kuma ba za a nuna ba labai ki je ki yi abin da na ce maki fakat Hello? da allah direban na yana kusa ne to a faɗa masa da allah ya shirya ga nan fitowa za mu fita abinda nake so da ke ki je ki aiwatar da abin da na saka ki idan kika ƙi sanadiyar haka na rasa aiki na yes to ki sani ke ma na ki ba da garanti ajiye md is looking for you right now don ya zo na guri sa fudu bai ganka ba duka duka mun haɗu da shi daga gurinsa nake yanzu okay good ya program ɗina ka gama editing kuwa eh tuni na gama shi duka duka finish ba matsala za ka iya samun shi a cikin kwamfuta na eh why not zan sa maka so program godiya nake gashi samun shi a cikin nan mhm. idan sun hana a haska wa al'umma ai ba za su hana yaɗa sha intanet ba. Eh? ya faru? Ka san abin da yake faruwa fita? Daga gurin MD nake yanzu. Ya ce wa program ɗin ba za a haska shi ba. In haƙura ma da shi ga baki ɗaya kawai in je in sake sabo. Kaga kuma ai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. shegen cin tsiya Allah ko wuta bai kai ta ci ba Adiya akwai kyauta Allah ta kama ta da alheri akwai kyauta kai ba kyauta na ci ba ba kyauta ba ci ci ci ta cika cin tsiya akwai kiba Adiya kaman giwa shiru shiru mana na shiga uku kai shiru zo mu je mu biya dan Allah zaka tona mu asiri sannu Um, Monometer. kore min kasuwa? Na ji abin da kika tai. Ba walanta na te ba. Amma tun nan na tanki dole ka taimaki katuwa ba luwana. Ba kowa mai lata. Da Allah malama i sauri sauri ki haɗa mana wannan kayan mu wuce. Kallon kallon ta. Kallon ta ka ni jakan nan barin jin da um, mama barar raka ki mana tuni ma gaisuwan da ni ke da larfe mun baki kin gana ki zo alheri ki sa min ido akan yarinya nan karki bari ta shigo okay karki bari ta shigo yes ma'am A, barka da zuwa ranki daɗe. Barka dai malam. Yanzu kuke tafe? Wallahi kuwa. Ai tun ɗazu nake kai kawo, nake jiran zuwanki. Wallahi muna tafa malam. To zauna. Ya mai girma gwamna? da fatan da yana nan yana nan lafiya. To, lafiya ba lafiya ba, don a taƙaice ma gara in ce maka ba lafiya lau ba, don dalilin haka ne ma yasa na zo yanzu. Tun makon da ya gabata, na ga zuwanki, kuma duk abin da yake faruwa na gani a cikin nan, babu abin da ban gani ba. Kuna da matsala, domin magauta sun sako ku a gaba. <laughs> wallahi malam wannan dalilin ne ma ya sa na zo dan wannan karan ma ba zuwa na bane mai gima gwamna da kansa ya ce yanzu in same kan maka bayani wannan wace mata ce haka ga ta yar farfara haka ga ta wankan tarwaɗa ina kyakkyawan zato wannan matar lauya ce bari dai ki jiran ki daɗe ko ma wace ce wannan matar akwai wasu bayanai na sirri a hannunta idan ko kuskure kuka bar wannan matar ta fitar da wannan sirrin to kashinku ya bushe malam mun san da wannan maganar wannan matar mun san da ita dalilin haka ne ma ya sa maka zo kuma mai girma gwamna ya ce in maka bayani duk abin da ya kamata a yi mu koma mulkin nan to kawai aikata shi ko menene saboda malam idan muka faɗi zaben nan akwai fa matsala ba mu da gurin zuwa kuma wallahi zaman garin nan gagarar mu zai yi ranki daɗe mulki za ku koma kansa amma idan kuka daƙila matan nan ba ta fitar da wannan sirrin ba yo in wani in wannan matan ne ai tun an riga an gama mun gama da shafa wannan matan an gama da ita to kuma abokin adawar ku ina nufin ɗan takarar gwamna wannan gurgu-gurgun wani mai tafi a haka ɗin gishi mutanen nan suna sansa sa domin yana da farin jini na gaske wannan katuwar matsala ce ita ma sai an ɗauki mataki a kanta malam shi yasa muka zo nan ai shi yasa muka ce duk abin da za ka yi malam ka aiwatar ko menene kawai ka yi mu mu koma mulki malam mu koma mulki kawai ko menene a yi za mu sa masa baƙin jini. Mujiya a cikin tsuntsaye sai ta fi shi farin jini. In ya shigo ke da sallar juma idan ya je, ba mai daga kai ya kalle shi, ballantana a ce ya zo masallacin juma'a. Amma idan kuka cika ka'ida. An gama malam, ba abin da zai gagare mu, duk abin da ka ce haka za a aikata shi. To wannan ma kamar wancan ne. sai dai ƙari a kan haka muna son jaki guda biyu domin da su ne za a haɗa wannan laƙani kowane jaki ɗaya idan aka yanka shi sai a ɓara bakin a ɗauki laƙanin a cusa a cikin bakin sai a je a binne wannan jakin malam jaki fakaci jaki abun banza aka binne mutum da ransa don ma ban ce ku binne jakin da ransa ba kinga idan ba za ku iya ba a'a haba a'a ai duk abin da za a yi malam ganda kace haka za a yi mu dai kawai mu koma mulki in dai za mu koma wannan mai sauki ne a je a cika ka'ida a'a ba da mamaki Hajiya babu wani gidan gaisuwan da ta zo. Gurin fa malami ta zo, ta ɗauka ban san ko ina ta zo ba. A ba da ta ba, yanzu da ta fito. kar ki damu ba daɗe da ta ba yanzu nan da ta fito na shiga uku da yawalli zaka tona ma asiri ne wai kai me yasa baka magana a hankali ne ka dinga magana a hankali mana so kake sai ta ji abin da nake faɗa laya tana nan dina ina tunanin ki kullum inda kwanta tana nan dina kina nan na take a nan dina kai ba baka da hankali Allah shi taimake ka Allah shi taimake ka in Allah ya yadda sai mun ka da wannan gurgun majan insha Allah eh bana sai ya sha kasa insha Allah insha Allah da wannan kai da Allah shi taimake ka to eh, wannan addu'a da kai in Allah ya so yawa zai fadi alhamdulillah insha Allah alhamdulillah ba da ma bata lokaci to amma na ka san wani abu na mu koma cikin motar ka to domin abin da nake so mu tattauna da kai to yana da muhimmanci kwarai da gaske to an kai sai abin da ka ce amma fa an kai mota fata almajirai ce <laughs> eh. ba komai to eh. to suna rake kana ji lahab an kai akwai abubuwa guda biyu da nake so kai mu amma ka sani idan ta ɓaci to ni fa ban san ka ba ban kuma taɓa ganin ka ba ko ka ce ka san na ma ni zan ce ban taɓa ganin ka ba ban kuma san ka ba <laughs> ran kai daɗe wani al'amari fa ba fa yau aka fara ba saboda Allah ranka daɗe ai ni abin da nake so in tabbatar maka babu wani abu da zai faru na za a ce Allah wadi ni da kurin kamar bayanin abin da kake bukata wane yaro kake da shi cikin yaranka wanda idan muka ba shi kuɗi zai rike sirrinmu ba wanda zai ji wanda ko da uwarsa na ce ya sato min ba tare da wani ɗar a zuciyarsa ba zai sato ta kuma ba zai ji komai ba <laughs> raga da akwai akwai samba mai rauhanai shine babban yaro na kuma na yadda da shi kwarai da gaske a ranka da ya taba maka aiki so daya kai ne kurin ba za ka gane shi ba to kana ji na da kyau na farko ina so ya karɓo min wata na'urar kwamfuta wajen wata mara kunya yarinya akwai waɗansu bayananmu na sirri da ke ciki ba masu sufata na biyu kuma shine ne idan ta ɓaci ko a gaban 'yan sanda zan iya duban fuskarka in ce ban san ka ba kuma ban taɓa ganin ka ba ko da za ka rangumi alkur'ani kai rantsuwa da shi ba za su yadda da kai ba domin ko ban taɓa ganin ka ba to kanka ya ni dai wannan in karatu ne na riga na gama ɗauka na wanke shi mana shanyi haka ne nan da kwana goma sha hudu ya ne dan ya yake zuro ma kafa kana kallon sa ne in dai ya zuro kafar rabamar kula ne da kafar ka kai mar yana tsuguna kashin shimfiɗa ta gurin ai sarari ya samu dora mar yana baka kafa baka ɗora daga inda ya kaka yanka mata to yawwa karfan bai haɗu ba ban ji wani kal ba fa babu wani kal da ka ɗora mara ya ji mana kai yaya gwaggwace ba ta lafiya tun yaushe mm, ɗazu yanzu tana ina sun tafi asibiti ita da suwa su amina waje ka gida kawai lalladi gwaggo ba ta da lafiya bari je asibiti ba wuya ku ci gaba amin amin amin amin ba matsala eh, amin eh, sannu gugu sannu sannu gugu jikin ta yi? Wallahi. Tun yi shauka zo? Muna zuwa na aika Amadu ya kira ka. Ya je bai same ka ba kuma an kira waya ka ba a same ka ba. Wallahi ina kurin dado. Amma yanzu me aka mata a ito eh ga mu nan dai. Tunda muka zo ba abin da aka yi mata ko dan karin ruwan nan da ake yi. Wallahi ka gani ba a yi mata ba. Ka san asibitin ba su da wani kulawa sosai. Ni dai inda da hali da an canza mata asibiti an kai ta asibitin da ya dace wallahi baka ga wahalar da muka sha ba wajen samun gado gashi nan ga munan nan a zaune da mu da wa'anda ba su zo ba ma duk daya wannan magana kudi kike ina naga kudin da zan iya canza mata asibiti to to yanayin jikin gwaggwa ne bari na san me za kin ga ogani ma yake kira Allah ya taimake ka a wallahi muna gari ka san kwana biyu mu shiga jeji ba wallahi gwaggwace ma ba ta lafiya ka gani na asibiti wallahi a nan alfawa general hospital ne to na gode yanzu zan fito insha Allah na gode alhamdulillah ina tunanin ma faduwa ta zo daidai da ma uga ne kira ni wani aiki ne kuma kila ma ya canja mata asibitin Allah isa Allah isa yanzu kin san me za a yi ta mm. tashi ki ce mata na zo amma na fita za a canja mata asibiti to Allah ya taimaka sai ka dawo sannu gogo Saboda lokaci ko? Ka shirya? Ma, ma me kyau kallo ne. Amma ba hurumin ka bane wannan. Kada kawai bari mu tashi mu shirya. Mama shot cake. Hai amin kana da rigima wallahi. Har da gilas ɗina ma ba. Ba na ce maka kaka sake manta da gilas ɗinka ba saboda ka san da wannan gilas ɗinka ke gani ko? To shikenan bari in saurayin ɗauko mu. kaya gashi mu tafi rike rike to mu tafi wuce sauri ai mallatti Amin maza shigo mu tafi. In kin sauke shi sai ki je nima ki sauke ni. Malam menene haka? Wannan fuka bakacce kwaikwayo. Dukkin mu gari kin kara da zance. To barka da asuba. Malam wa menene haka? Fitar mu daga mota. daga mota in ke ƙara daga murya wani ya ci mu a waje da tsi da Allah sai ne muke abin da ake wa kaza malam dan Allah kai hakuri dan Allah dan annabi karka cutar min da yaro ka fitar min daga mota zan fita yanzu amma mi komo wannan jaka mi komo haka nake son mutum wanda bai da ƙiya kuma bai da girman kai to wannan abin ya tsaya da gani sai ki idan kika sake na ji shi a rediyo ko a gidan talabishin ko wannan munafikin program ɗin da kike yi kina tara matan ƙauye suna zuwa suna cin mutuncin manya na rantse miki da wanda ya halice ni sai na yanka wannan ɗan naki me ake wa kaza yanka hmm. to shi zan waɗanki ga wannan wuƙa ki ajiye Ungo! Ki bashi ya ci gaba da wasa da ita kafin lokacin yankan n'a da Allah dakata sata an samu a ci jarabawa ai kokari ne ke barin ga mu dona ko mu a siyasa yawan yawan nasarar da muke samu da kai gacin da muke akwati muke sata kafara. nan daga dawowa daga turai kin ɗauko ɗabi'ar banza a ce sallaman ma sai ya gagare ki